بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل تفسير منوت رمضان shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalisi na goma sha tara ko muna cikin suratul nisa'i a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha hudu yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta goma sha biyar inda ubangiji ta ala ke cewa wallahi ya tinan واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً ubangiji ta lace wallahi ya kin alfahishata waɗanda suke zuwa wa alfasha mata waɗanda suke mazinata min nisa'ikum daga cikin matan ku fastashidu alaihin na arba'atan ku kafa shaidu mutum kuku ku daga cikin ku akan wato idan mata sun yi zina ku tabbatar da zinansu da shaidan mutum ko matar ka ne ko matar wasu fa in shahidu idan har sun shaida tabbas sun yi zina din fa an fi buyuti ku tsare shi ku tsare su a cikin gidaje hatta ya tawaffa hunnan mautu har mutuwa ta zo ta same su ba za a sake barin su su fita ba au ya alallahu da lahunna sabila ko kuma Allah ta'ala ya sanya musu wata mafita wanda ba wannan ba wato wannan ayan ita ta fara sauka a farkon musulunci dangane da abin da ya shafi mazinata mata idan sun yi zina za a tsare su a gida ne ba za a basu su fita ba domin dama fitan su din shi yake kawo barna to sai a tsare su har sai mutuwa ta zo ta same su to sai daga baya ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta wato haddi bulala ɗari ga wanda bai taɓa yin kawai ba ta taɓa yin aure ba da kuma rajamu wato jefewa har mutuwa ga wacce ta taɓa aure ubangiji ta lace wallahi ya ajina fahishata waɗanda suke zuwa wa alfasha wato suke aikata alfasha alfasha a harshen larabci shine dukkan aikin da munin da ya yi girma a zukatan mutane wanda in an faɗe shi za ka ji cewa lalle mummunan aiki ko faɗansa a harshe ma bayi da daɗi kwata-kwata babban sa shine zina shine babban misali daga cikin wato abubuwa na alfasha wanda shari'a ta haramta kuma al'ada ma take kyamansa saboda akwai wato ainihin kazanta a cikin yasa idan an ce alfasha abin da za a fara fahimta shine zina kuma shine abin da wannan ayan take nufi ubangiji ta ala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a tabiya kar ku kusanci zina zina alfasha ne ko mummunar hanya wato mummunan aiki ne wanda ya kai matuƙa shi yasa idan ka ji an cewa mutum fasiki to kaga za ka samu galibi zina ne shi yasa ake ce masa fasikanci to abu ne wanda yake marar kyau abu ne wanda yake mummuna wanda shari'a tana kyamansa kuma al'ada ma tana kyamansa kuma abun kunya ne a cikin al'umma kuma lalata tsotso ne lalata matar da ita ake zina da ita shi yasa Allah ta'ala ma ce kar ku kusanci zinan kwata-kwata kar kai wani abu wanda zai kai ka ga zina ko kallo ko saba jikin mace ko hira da ita ko halwa wato ka kaɗe ta daga ita sai kai ubangiji ta ala haramta من ذا a يأتي لا يملون illa kana إلا كان الشيطان kuma. mutum bai zai kaɗe ta da mace ba face shi ɗan shi ne na hukun su zai sa su sai so da aka zina mummunan aiki ne kuma idan mutum mazinaci ne tun a nan duniya yake ganin muni abu za ka ga babu hasken imani a fiskan za ka fiskansa ta canja za ka ga babu mutunci a tare da shi da ka kalle shi ka ga mujurimi fasiki kawai ba zai mutunci a idon wato ainihin al'umma ba sannan zina yana kawo talauci yana kawo cututtuka kala-kala ga babban ciwon madadi ne ke kawo wanda da ba a ba shi ba shine ciwon HIV wato ciwon kanjamau wanda duk wanda aka ce yana da wannan ciwon kunya yake ji maka a sani ko da ma wani ne ya rafa masa ballantana kuma idan wato ainihin ta hanyar su ne samu to kaga mummunan ciwo ne mai halakarwa wanda ba a cika rabuwa da shi ba sai zai kai ka lafiya kuma ba za ka so a ce wannan ciwon ne ya kashe ka gara ma wanda wacce zaluntar da aka yi mijinta ne ya sa mata ko kuma aka zalunce shi matarsa ta sa mata amma wanda aka sani ta hanyar zina ne ya ɗauko su za ka kuma abun kunya ne babu mutunci a cikin wato ainihin al'amari to ga kuma azaba da take jiran mutum a ranar alkiyama ta ainihin majinata, wanda hukumar da za a masa a duniya ta shari'a musulunci za a masa bulala ɗari ko a jefe shi har lahira idan ya taɓa yin aure kuma ga lahira kuma azaba subhanahu wa azaban Allah tana jiran ita ce azaba wato ainihin kautar jahannama ubangiji ta ala yake dukkan masu aikata zina min nisa'ikum daga cikin matan ko dai ana nufin matan ku na aure ko kuma daga cikin mata kawai duk matan da ta yi aure abin nan ta yi zina ko matar ka ne ko matar wani ne kafin a tsayar mata da haji sai an tabbatar mata da wato ainihin shaidu guda hudu cewa tabbas ta yi wannan zinan ko kuma ta faɗa da bakinta cewa ta yi kafin a yi mata wato ainihin haji saboda wannan ayan ta ɗau dukkan matan gaba ɗaya domin hukuncin guda ɗaya to sai ubangiji ta lace wa tashidu alaihinna arba'atan min fastashidu alaihinna arba'atan min wato ku kafa shaidun mutum hudu daga cikin kafin a tsayar musu da wato ainihin haji da aka ce arba'atan ka gana nufin me maza ke da aka ce minkun kuma su zama musulmi wato ainihin mummuni kafiri idan ya shaidan zina ba a karɓar shaidan saboda haka shaidu na zina suna da sharuɗi sharaɗi na farko su zama mazaje mata ba sa shaidan zina ko su dubu ne suka ba da shaidan wani ya yi zina da wance ba za a sai musu da haƙi saboda wannan ba ba shi kuma sai maza sai sa ubangiji ta lace arba'atan wato su zama wato guda hudu maza bai ce ko saboda a ka'ida na larabci al'adadu ala aksin ma'adu idan aka faɗi adadi mace to waɗanda ake kirgawa maza ne ya ka faɗi adadi namiji to wanda ake kirgawa mata ne ko da ka arba'atan din nan minar rijali din arba'ata rijali ana nufin maza amma da arba'an aka ce to mata sai su shiga sai zama arba'a niswa ko nisa wato mata guda wato ainihin hudu saboda aka eh, kenan a shaidan zina maza ne ake karɓan shaidan su ba a karɓan shaidan mata to sannan kuma dole ne su zama guda hudu inda guda biyu za su yi shaidan zina bai isa ba ko mutum ɗaya ko min adalcinsa ko mutane biyu ko kai da ma hudun za su zo su ce wanda ta yi zina ɗin ko sharaɗi kowa sai ya ga azzakarinsa a cikin fardin mata kamar yadda za a ake ganin mashe a cikin kuratar wato abin sa kwallina a cikin kwallin ko kuma taɓarya a cikin turmi haka suka gani ko da haka kenan dole ya zama sun ga lallai tabbas ya yi zina da ita amma da guda uku nan duk da su sai lalle sun ga azzakarin ta a cikin farjin ta sai dai kuma ita ni dai na ga yana kwance akan ta kawai amma ban san me su yi ba da guda uku nan gaba ɗaya za a cikin hajjin guda la tamanin tamanin cewa sun yi wa'in nan mutanen azzakari shi ko wannan ta ce da ko za ka kaga kenan babu abin nan shaidan zina yana tabbata yana da wahala ya tabbata sai sa a zamanin maza suna an yi hajji na zina ya kai guda uku amma kuma dukkanin su yi kirafi ne mutum ne da kansa zai ce ya yi zina ko mace da kanta ta ce ta yi shi nan sai a mata haji amma a samu shaidu guda hudu kuma a ce a lokaci ɗaya suka gani wannan yana da wahala to da haka idan ma za a yi nan ai ƙura ake yi idan akwai mutum ɗaya a wurin kofi ba su kai kudu ba in kuma wani ya gani yake bari ya je ya kira wani kafin ya je ya kira wasu mutanen sun tashi ka kenan shaidan yana da wuya ta wato ainihin ta tabbata to da haka sai an samu wato shaidu guda hudu sannan kuma su zama musulmai shi ne ma'anar minkum sannan su zama adalai dole sai sun zama adalai adali shi ne mutum musulmi ba da ki mai hankali mai nisantan wato munanan ayyuka yana nisantan manya ne kuka kananan ma ko ya yi yana tuba baya da goma a kan wannan shi ake cewa adali al'adu mai nisantan ba'ira. ويتقي في الغالب الصغائر وما أبيها وهي في العيال يقدم في مروءة الإنسان wato abin nan adali shi ne wanda yake manja manya-manyan da kuma kuma kananan ma baya da goma yana yi in yi ma zai tuba sannan kuma abu ne abu duk abin da zai taba mutunci ko da halal ne ba zai yi sai shi wannan shine ake cewa wato ainihin adali sai mutum ya siffantu da wannan siffan nan zai iya ba da shaida abin da ya shafi zina ya kawo wannan saboda shaida na ciniki ma an ce adalai haka nan shaida na abin da ya shafi mai da aure aka ce dole sai adali to ina ga kuma abin da ya shafi Kuma ubangiji ta da ce wastashidu shahidaini min rijalikum ku kafa shaidu guda biyu daga cikin mutanen ku wato adalai musulmi adalai sannan kuma a cikin suratul da zaka ce wa ashidu da wai ku. idan za ku mai da matan ku to ku kafa shaidu adalai guda biyu to ballantana kuma abin da ya shafi harkan wato bina harkar haiti wannan shi ne ya fi cancanta ya zama an kafa wato shaidu waɗanda suke wato adalai idan an samu innan sharuɗin sun cika to shi ne za a yi musu hukuncin da Allah ta'ala yake a musu a nan cewa ya faɗi shahidu fa amsiku hunna fil buyuti hatta yi tawaffa hunna nun idan har suka shaida to a kame su a gidaje a tsare su har sai mutuwa ta ko kuma Allah ya aiko domin wani ana magana akan hukuncin mata idan sun yi zina a zamanin da ko za ka tsare su za a yi a hana su wato ainihin fita a farkon musulunci haka abdullahi bin abbas ya ce kana da hukumu ka zalika hatta an zala allahu suratan nur bana na sakat a biddanci a yau da haka hukuncin yake za a tsare mace ba za ta fita ba har allah subhanahu Ala ya saukar da ayoyin suratan nur wanda suka soke wannan da ayan da ta yi magana akan wato a yi gudana ga wanda yake bai taɓa yin aure ba sai sai faɗin ubangiji ta za a zane zuwa zani faddilu kulla wahidin min kuma ni a tajalla wanda ya zina namiji da wanda sai zina mace a musu bulala ɗari kowa daga cikin su a masa bulala ɗari don an musu bulala ɗari shikenan an an yanke wannan hukunci ba sai an ɗaure zuwa zuwa mutuwa sai dai ana ɗaure su shekara ɗaya kamar yadda ya zo a hadisi haka na akwai ayan da aka shafi kira'ar da hukuncin da yana nan wanda suke nuna za a jefe waɗanda ainihin wato suke yin zina idan sun taɓa yin aure wajen ubangiji ta ala a sheku wa shekatu idan zana ya farji mu'umma albattata na kala min Allah wa za ku ajiyar hakim wato wanda ya taɓa yin aure namiji da wacce ta taɓa yin aure mace idan sun yi zina a jefe su yanke wato har su mutu ko ba ne daga wajen ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah abuwa ne yana da hikima a cikin hukunce hukuncen so da haka wanda ya taɓa yin dina shi kuma za a masa ainihin wato wanda ya taba yin aure za a masa mu ne a jefe shi a jefe shi har zuwa lokacin da zai shi yasa ubangiji ta dace aure da alallahu da kunna sabila ko Allah ta'ala ya sanya musu wata hanya daban na hukunci ba daurewa a gida har zuwa mutuwa to shine kuma wannan hukuncin da suratul mulk ta zo da shi kuma hadisi ingantacce ya zo da shi hadisin da imam muslim ya rawaito wata ran manzala kuma ya fito wurin sahabbansa sai ke cewa kudu anni kudu anni qad ja'ala Allahu lakunna sabila الذكر بالذكر جلد مئة وتقريب عام والسيد بالسيد جلد مئة والرجم ku ذلك daga wuri كربا ku كربا Allah ta'ala ya ba wa mata mafita idan sun yi zina maimakon wato a tsare su a gida har mutuwa kar su sake fita da zuba hukuncin da aka aka ba su shine idan budurwa da saurayi suka yi zina wato wanda ba su taɓa yin aure ba to za a musu bulala ɗari ɗari kuma a ɗaure su shekara ɗaya duk da cewa akwai saɓani wasu malaman sun ce namiji ne za a ɗaure shekara amma ita mace ba za a ɗaure ta wato shekara ba wato ba za a kai ta gidan yari wata wadda kar a lalata ka amma shi namiji ba a tsoron wani to sannan kuma yace idan kuma wanda ya taɓa yin aure ne da wacce ta taɓa yin aure to za a musu bulala ɗari kuma a jefe su Guda da ɗari ɗari sannan a jefe su Allah ya abin da ake cewa jefewa ne a zo a abin nan a nemo duwatsu a zo a tsaye da mutum a wani wuri wasu ce za a da rami a mutum shi sun ce za a kyale shi haka ne a yi ta jifansa a yi ta jifansa har sai a nemo jama'a suna wurginsa suna wurginsa da duwatsu har ya mutu wannan shi ne hukuncinsa kaga wannan duk a haji babu kisa na walakanci ko haji na walakanci kamar irin wannan wannan ko saboda muni wato ainihin zinan idan kisan kai kai kawai sai a ɗauke wuyan ka kan wani an kara ma ka tafi lahiya amma a ce in ka yi jina ka taɓa aure za a dinga jifan ka ne kana wayo Allah ka shiga uku kana iko a zo ana jifan ka ana jifan ka har ka mutu har sai an daina jin mutum sai an ga mutum ya daina motsi tukuna sannan a jare shi kaga kisa ne na wulakanci saboda mummunan laifin da ya shi ne munin zina ya yi zina zina abu ne wanda yake mummuna ke sa Allah ta ce nauka na fahimshatan wata a sanina alfasha ne kuma wato ainihin mummunan aiki to wasu malamin sun tafi a zahirin wannan hadisin cewa shi ma wanda za a jefe din a kashe shi sai an masa da ɗari kafin a jefe shi akan wannan imam ahmad da ke za a haɗa masa duka biyu saboda wannan hadisin wasu sayyibu bi sayyibi dan dumi'atin warrajam wato idan wanda ya taɓa aure da wacce ta taɓa aure suka yi zina za a musu gudala ɗari kuma a jefe su a kashe su kenan sai an yi ɗarin sannan sai a yi kisa wasu suka ce a gawa ga ƙani a yi wan kawai tun da dai za a kashe shi ai ba sai an masa ne ba ba sai an masa ramin jaldi ba ba sai an jefe shi wannan magana ita ne kan ta jumhur ulama mafi yawan malamai suke kuma ita ce magana da ta take gani. cewa wanda ya jina na a masa bulala ɗari a jefe shi sai mara bulala ɗari kafin a jefe shi wannan magana a kanta ne mafi yawan malamai suke saboda ai an yi irin wannan a zamanin manzala ta akwai a masarar jamu kai ban da bulala a masarar jamu ba tare da an masa bulala ba shi ne jinkuru su suke a kan to da haka babu maganar bulala in za a yi mutum rajamu a shi saboda a zamanin maza kuma akwai waɗanda yi wa rajamu ai kuma bai musu bulala akwai ma'i an jefe ta lahira ba masa bulala akwai galibiya an jefe ta lahira ba masa bulala ba akwai yahuda guda biyu wanda aka yi musu mu aka jefe su sun taba aure amma kuma ba a masa bulala ba sai aka ce to an shafe hukuncin yin bulalan ga wanda za a masa wato rajamu abin wanda za a masa shi shine wanda za a jefe shi sai wanda ba jefe shi za a yi ba to shi kuma maganar bulala tana nan wato ainihin a kansa saboda haka shi tun da iya bulalan ne za a masa bulalan kuma a je a daure shi a wani gari shekara guda ubangiji ta lafe wanda zani ya tiya ne amin واللذان يأتيانها منكم فآتوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما ubangiji ta lace wallazani ya'tiyani ha waɗanda suke yin zinan minkum daga cikin wato ko namiji ko mace a ta an faɗi hukuncin mace a farkon musulunci za a tsare ta ne ana ta fita har mutuwa domin kar ta fita ta sake yin zina to amma daga baya aka shafe hukunci to nan kuma ana maganan mace da namiji din kuma akwai inda suka yi tarayya a wajen hukuncin a farkon musulunci shi ma kafin a soke wannan hukunci shine Wallazaniya ya'tiyani ha mutum biyu da suke yin zinan ne mace da namiji minkum daga cikin ku fa kuma ku cutar da ku? Shi ne ku gaggaya musu baƙaƙen maganganu ku ce fasikai kawai marar mutunci faffaɗa musu maganganu da za su ji haushi sannan kuma ku buge su da takalmi a dinga dukan su da takalma wato a ɗan wani hakan ta zo shine ma'anar fa kuma duk lokacin ba a saukar da haddin bulala ɗari ko kuma a jefe mutum sai yace abin nan eh, fa'inta ba idan suka tuba wa aslaha suka gyara halayensu wa aridu an to ku kauda kai gabarin su kuma ku dina dukansu su da zagin su inna allaha kana tawwabar rahima allah ne karban tuba ne kuma mai tausayawa wato ainihin bayin to a farkon musulunci haka ne nake yi wato ita mace bayan an ɗaure ta a gida to za a zo kuma ana tsaya mata magana ana aimanta ta da abin da aka yi sannan kuma ana mata ana dukanta da takalmi shi ko namiji ana aibanta shi a doke shi da takalmi amma ba za a daure shi a gida to da in ka daure namiji a gida to wa zai kawo mata abinci wa zai kawo yara abinci kaga dole ya tafi ya nemi me ya nemi abin da zai don an ce an daure shi har sai mutuwa to ai kaga kuma wasu za su cutu da bin daure shi da aka yi amma mace sun da dama hijima ake mata sai a daure ta a gidan ba matsala ba ne to amma a wajen walakantawa to sun yi tare ne wajen gaya musu maganganu da aibanta su da kuma wato dukan su shi yasa abin da ake nufi da wannan shine at-tawbiq wa at-taqriq wa ad-darb bil ni'at Abdullahi bin Abbas yake hukuncin haka yake a farkon musulunci daga ba aka shafe shi da yin bulala ɗari da wanda bai taɓa aure ba ko kuma rajan jefewa Allah hira ga wanda bai taɓa aure ko wacce ta taɓa aure amma da hukunci shi ne kaga kenan da hukunci yana da sauƙi shine a a gaggaya maka magana ai ban ta ka dan buge ka da takalmi daga gaba sai aka saukar da hukunci mai tsanani shine da ɗari ko kuma a wato ainihin jefe jefe mutum gaba ɗaya wasu malamai sun tafi abinda ake nufi da wannan ayan shine wato luwadi wanda zani ya a amin kun fa'azuhuma suka ce abinda ake nufi waɗanda suke yin alfasha maza biyu daga cikin ku ko a cutar da su mana a mutu shi shine masu yin diwali wato namiji da namiji ne mi namiji da haka wannan za a dinga gaya musu manzanni a aimanta su kuma a dinga wato ainihin dukan to amma shi ma in ma akan masu duwatsi ya sauka to wannan hukuncin kuma yanzu ba shi bane saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sunan na Abi Dawud da Tirmidhi yace man ra'aytumuhu a lafazin Tirmidhi man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi ludi faktar fa'ida wani maqula duk wanda kuka same shi ko gan shi yana aikata irin aiki na mutanen annabi shi shine duwaki ko ku kashe wanda yake yin da wanda ake duwaki duka biyo hukuncin su hukuncin kisa ne da aka mai duwaki shi ba kamar mazinaci ne. in a ce in kana da aure za a jefe ka in ba ka da aure kuma a maka bulala ɗari a da mai aure da marar aure in dai an same su suna duwaki suna neman juna maza to kawai za a kashe su ne gaba ne. da dai malamai sun saɓani wani irin kalan kisa da amma wasu malamai suka ce a kashe su yadda ake kashe mazinaci shine a dinga su da duwatsu ana su da duwatsu har su mutu wasu malamai suka ce a ɗauki takobi a kare wuyan kowa kawai yadda ake yin hajjin wato kisan kai kawai na na na wanda ya kashe wani ko makamancin wani to da aka sai a sassare wuyan su kawai wasu malamai suka ce a ai akwai samfur da ubangiji ta labar na ukuba wa'inda suka yi duwadi a zamanin annabi ya aka musu ne an ciccifi alkariyan gaba daya wato alkariyan sadun aka yi sama da su can da suka ji tasbihin mala'iku sannan sai aka kibe su suka taho taka-taka Allah ta'ala ya halakar da su gaba daya wajalna alaiha fafilaha wa amarna alaihi hijaratan min sijil to da aka sama ya koma kasa sai ta koma sama suka ce to hukuncin wanda ya yi luwaɗi a dai saman wani dogon dutse sai a sako shi taka-taka a rike kafafuwansa kansa na jizo sai a sako shi so da aka sai faɗo taka-taka ya kakkar ya mutu gaba ko kuma da wani beni sama beni gidan sama sai a sako shi taka-taka a riƙe kafan sa kansa na rido sai a sako shi sai mutu a don irin wannan hukumar ne aka yi wa wato ainihin mutanen annabi lut wanda suke harkar duwani suka ce wannan shine hukuncin so da haka duk mai da dai hukuncinsa wato hukuncin kisa ne kuma duk ko da yin kisa aka masa an zartar masa da wato ainihin haƙƙi. sai ubangiji ta ce idan suka tuba fa in ta ba wa aslahan fa aribu anhu idan har suka tuba suka gyara halayensu to ku da kai daga barin su ma'ana duk mutumin da ya aikata mummunan aiki sai aka mara haji ko ya tuba shikenan kar a sake aibanta shi da wannan aiki domin shi ne amfanin tuban a in ka tuba Allah ya ce. maka da Allah ma bai zai kama ka da laifin ba bai kamata ɗan adam kuma ya zo yana kama ka da laifin ba ba za ka dukkan wanda ya tuba to ba a aibanta shi kar ku dinga gaya musu wato bakakin maganganu ka dinga ce mutum mazina ce kawai ba da ya tuba ko dan luwaɗi ko farawa ko wane ne in dai mutum ya tuba ya gyara halayensa to kar ka aibanta shi da biyu da abin da ya na laifi amma in bai tuba ba da wannan kuma za ka iya aibanta shi da wannan don ya kasance masa wa'azi wato ainihin da gargadi saboda ka'ida shi ne duk wanda ya tuba man taba taba lawa alaihi Don ne duba Allah ka fito masa kuma suka ce at-ta'ibu min adh-dhanbi kamar zan dhanba ku duk wanda ya duba daga laifi kamar wanda bai da laifi to da ka ba za ka zo kuma mutum ya yi aikata aika aikansa a baya duba ka zo kuma kana aibanta shi wannan abu za ka shigar da shi kunci kuma sai ya zama duban ba abin nan tuban ba ta masa amfani ba a wurin ka kai tun da ta masa amfani a wurin Allah ta'ala Allah ya yafe masa to kai ma kuma ya kamata ka yafe masa to da ka karka aibanta shi da wannan ubangi manzala kuma ya ce al-islamu ya adi ma kana qablahu wa tawbatu ta'di ma kana qablahu musulunci yana wato rusa abin da aka yi kafin sa da laifi inda ka musulunta to duk shirkar da kai a baya bara a aibanta ka da wani in ba ka ba galibin sa bai ai sun yi shirka amma da suka musulunta shi shikenan an yafe musu duk abin da suka yi a baya sannan haka nan at-tawbatu ta'di ma kana qabla tuba tana rusa abin da aka yi kafin ta idan mutum yana laifi ko komai ta'addancin da yake komin barnan da yake a bayan kasa idan ya tuba ya gyara halayensa to ka aibanta shi da wannan laifin kenan duk abin da ya na alfasha da na asha ko da shirka ne tuban nan ta yafe masa wannan abu to akan me za ka zo kana aibanta shi kuma in kana aibanta shi sai Allah ya jarrabe wanda bai tuban ba ma in ka cika magana a kansa kana aibanta shi Allah zai iya jarraba ka da wannan laifin na kuma wanda ya tuba to da haka in ka ga laifin wani to kai kuma sai ka tuna da laifin kana ganin laifi wani lokaci na kai kuma kana da laifi kana da wani wa'annan laifukan ballan sana wanda ya tuba ubangiji ta ala karbi tuban sai Allah ta ce inna Allah kana tawwabar rahima Allah ta'ala ne karban tuba ne kuma mai tausayawa ne saboda haka idan ka tuba zai karbi tuban ka kuma zai ji tausayin ka zai kama ka kuma da wannan laifin ba zai azabtar da kai tun da Allah yana karban tuba dukkan wanda ya tuba ubangiji ta'ala zai karbi tuban sa matukan ya cika shaudan tuban shaudan tuban shine kai nadama me yasa kai wannan laifi ka bar laifin kuma kuma ka tuba da niyyar ba za ka sake komawa shikenan kenan tuban ka don Allah kai ka bar laifin kuma ka yi da na sani a zuciyanka don me sa kai laifi ka san ka saba wa Allah sannan kuma da niyyar ba za ka sake komawa ba in ka in dai laifin tsakaninka da Allah ne kai irin wannan tuban ubangiji ta da sai karbi tuban idan kuma haƙƙin wani ɗan adam ne ba wannan shaurɗe guda uku me yasa da tutuwa ne ba zan sake tutansa ba na duba da niyan ba zan ƙara ba na bar cutar naka to kuma sai ka tsayar masa da haƙoƙi ko da Allah ta'ala sai ya tambaye ka ranar alkiya Allah kuma ba haƙi ba ya fi haƙi muni kaga shirkin sun zama guda uku to a duk laifin da kai komin girman sa in kai irin wannan tuma Allah zai karɓi tuba don ubangiji ta'ala ya ce يا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya ku waɗanda wato kuka yi barna kuka yi laifi mai yawa a bayan ƙasa Allah ta'ala ce kar ku ɗebe tsammani daga rahama Allah kar ku ɗebe tsammani Allah ta'ala yana gafarta zunubai gaba ɗaya shine mai karɓan tuba shine mai tausayawa baki to da haka duk girman laifin ka ubangiji ta'ala zai karɓi wannan tuba a cikin suratul tauba Allah ta'ala ce alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim Allah ta'ala shine mai karban tuba daga bayansa kuma shine mai ba da ladan sadakan da mutum ya yi, kuma Allah ta'ala shine mai karban tuba kuma mai tausayawa bayansa to da ka komin girman laifinka kuma da zai yi wa Allah barazana da zai hana Allah ya sai maka shi Allah zai yi ba masa girma inda ka tuba komin laifinka idan ka tuba akwai wanda ya kashe rai dari Allah ta'ala ka bi tuba iska mashahura rai 99 ya kashe yace a nuna masa malami ya je fatawa in dai Allah zai karbi tuban sa zai tuba sai aka nuna masa wani mai ibada wanda ba malami bane su mutane sun dauka malami shikenan sai dai tambayi, sai sai kai Allah bai zai karbi tuban ka ba zai ka ya girma shikenan ubangiji abin nan sai ce to tunda Allah bai zai karbi tuban ka ba sai ce bari ya kare ta shi kawai bari ya bari ya cika da ɗari kawai shikenan sai ya kare wuyan sai kashe shi ya cika da ɗari daga baya sake yin nadama sai sake tambaya nuna masa malami aka nuna masa sai ce yanzu idan na tuba Allah zai karbi tuba na na kashe mutum dai cikin in zai Allah karbi tuban ka Allah ghafurur rahim cikin na kai tuba yace to amma shawara ka bar gari nan gari nan ba gari ne na gari ba akwai mutanen banza ka tafi kan gari kaza akwai mutanen kirki ka je ka bauta Allah don kar ka sake kowa a hanya ko Allah ya karbi nan malaiku rama suka zo za su ɗauke shi malaikun azaba za su ɗauke kowa ya ce namu wannan zuka ce rai ɗari ya kake wuta zai tafi wannan suka ce ai ya tuba sai Allah ya koma mala'ika a surar musu ya zai musu hukunci ko auna ku ga da inda ya fito da inda zai je ina ya fi kusa wani gari ya fi kusa aka auna sai aka ga da take ne zama yana kusa da gari da zai je gari mutane sai da dama aka ce in ya fi kusa da inda ya baro mala'ikun azaba su ɗauke shi in kuma ya fi kusa da inda zai je mala'ikun rahama su ɗauke shi shi kenan sai zama saura take ɗaya a kai da take ne ya fi wancan wuri a wata riwaya ma wahayi Allah ya yi wa wancan garin yadda ya matso sai dan matso da take can to da riga tuba shike nan mala'iku rahama suka dauke shi to kaga dulle kukkukan ka bai zai gari. Allah ya karbi tuban ka ban matikar ka tuba shi yasa zo a hadisi kudusi ubangiji ta ala ce yabna adama da law badaka dhunubuka anana samai thumma tafarka da zafartu laka wa la ubali ya kai dan adam da zunubanka da su kai gizagizan sama yawa ko za su taba sama sannan ka nemi gafara na wallahi za ka zan gafarta maka ba zan dawo ba ba shi Allah ba irin mutum ne ba mai riko yanzu mutum akwai laifin da za zaka warbe zai yafe maka ba ko ka tuba maka wani ba zai yafe maka to amma Allah ta'ala duk laifin da kai in dai ka tuba kenan yake zan gafarta maka ba zan ba zan damu kuma saboda haka Allah halimu Allah mai hakuri ne kuma wato ainihin mai jin kan wato ainihin bayan ka ni ce na tafiya da tafiya saboda haka mu tuba zuwa ga Allah ta ya nabi na amanu tubu ila Allah tawbatan ya kwanda ka imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wanda take ta tsaron bunu tuban da bazan dawo ba in dai ka cika shari'an tuban Allah zai karbi tuban ta sai Allah ta alai إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني جبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما وبنجلي تعالى شيء إنما التوبة على الله tuban da Allah ta'ala ya wajabta ذكر kansa lillazina ya'maluna su'a na waɗanda suke aikata munanan ayyuka ne bi da halatin da wauta mutum ya wauta je aikata mummunan aiki amma sun mai tubo na min karibin sannan sai su tuba a nan kusa kafin mutuwa ta zo musu wa ya kai tubu Allahu alaihi irin waɗannan masu tuba da gaggawa Allah ta'ala yana karɓan tubansu wa kana Allahu aliman hakima Allah masani ne kuma mai hikima ne a cikin wato hukunce hukuncen sa to da haka idan dai har ka tuba to ubangiji ta Allah zai karbi tuban amma ka zauna ka ce ba za ka tuba ba to kana cikin mashiya Allah ga dama zai gafarta maka zai ga dama kuma zai azabtar wato zai azabtar da kai gurgudun zai azabtar da kai gurgudun da yake innama tawbatu ala allahi lil ladina ya'maluna su'a bi jahalati wato duk wani aiki da kai na sabon Allah to jahilci ne ya sa yi? shi abin da ake nufi da jahilci shine wauta wato baka san ciwon kanka ba shi yasa kake saba wa ubangiji ta Allah don kana jawa kanka azabar Allah kuma abin ne sa aka ambaci wauta da jahilci saboda ai jahili bai san abin da ya dace ba jahilci abu ne mai cutar ilimi shine zai sa ya kamata na yi kaza ya kamata na bar kaza wani abu zai amfani na yi wani abu cutar da ni zai na kaurace masa ilimi ne zai saka to saboda haka duk wanda zai je cutar da kansa ko yi abin da zai ja masa azabar Allah ko wawa ne sunansa wawa kuma sunansa wato ainihin jahi so da aka da jahilci da wauta duk abu guda ne wani yake wa inni ra'aytu al-jahla fi an-nasi fashiyan fa abun nan tajahaltu hatta qila anni jahil yace ni na ga jahilci wato wauta ya yayi wa cikin mutane sai na mai da kaina wawan kanka na mai da kaina jahili har aka dinga ce mini jahili wato aka dinga ce mini wawa saboda haka bi jahalatin anan bi safahatin ba da jahilci ba ana nufin wai idan kai laifi ba ka san laifi ba wannan ka Allah bai zai kama ka da shi ba kai ka ɗauka halal ne sai kai abu sai dai Allah ya kama ka da baka baka yi ilimi akan abu ba in abu ne da ya kamata ka sani ba ka sani to saboda haka dukkan wanda yake aikata sabon Allah da gangan wannan jahili komin ilimin sa ka ce masa jahili ma'ana ya jahilci kansa bai san ciwon kansa ba bai san abun da ya kamata ya yi ba inda ya sa abin da ya kamata ya zai aikata wannan laifin ya sa ma ne suka ce kullu man afallaha qata'an aw amdan fa huwa fa huwa bi jahalatin hatta yazi'a inda duk wanda ya aikata laifi ko da gangan ne ko da kuskure ne to jahilci ne ya sa yi inda kuskure ne bai san abun haka yake ba shi ya sa yi kaga wannan Allah ma bai zai kama shi ba saboda hadisi ne yake cewa inna Allah tajawaza an ummati fi al-khata'a wan nisyan wa ma suqriyu Allah ya ya ya dauke al'umma ta kuskure da mantuwa da abin da aka tilasta to amma wanda ya da gangan to sunansa jahili shi ma kuma ubangiji ta'ala zai kama shi da wannan laifin sai dai in ya tuba in ya tuba kuma da sharuɗin tuba Allah zai karbi tuban kata da yadda ijtama ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fara'au anna kull shay'in utiya Allah bihi fa huwa bi jahalatin amdan kana aw ghayra sabai sun dan hadu suka tattauna sai suka yi ittifaqi taban da suka zauna a lokacin da suka yi ittifaqi suka ce duk wanda ya zaba wa Allah ya zaba wa Allah da wauta ko da jari sawa'un da gangan yayi ko ba da gangan to da aka wauta shi yake sa mutum ya dinga aibuka a wato abubuwa na sabon Allah mujahidi ce kullu amidin bi ma'siyati Allah fa huwa jahil dukkan mai sabon Allah jahili ne kuma ko da ake shi malami ko shi malami ne domin ya jahilci maslahan kansa ya jahilci abin da zai cutar da shi ko da ya san wannan abu haramun ne ya aikata shi ko da haka idan ba ka so a ce maka jahili sai ka nisanci saba wa ubangiji subhanahu wataala sannan Allah ta'ala ce sun mai tubu min kare sannan mutum ya tuba a nan kusa ko ya tubu na ne sun mai tubu na min kare tuba a nan kusa menene nan kusa ma ne suka ce kabda al don in ka riga ka mutu kuma duk tuban ka zafi bai karba ka tuba kafin ka mutu yanzu a lahira don kana wayo Allah na shiga uku na duba ai ba wanda zai tausayi ka ba Allah ba a karban duba a lahira a nan duniya ne ake karba sai dai Allah ga dama ya gafarta maka kuma ba shi kawai zai iya gafarta maka amma ba haka ba yan wuta ai da ba wanda ma zai dawo ma wuta inda ana karban duba a lahira domin yan wuta suna ihu suna cewa sun tuba a dawo da su duniya za su gyara ma amma ba za a saurare su قال البكاء ولن يحن تضرعهم فيها ولا رقة تغني ولا جزعهم kuka ana ta ihu a wutar jahannama amma ba a tausaya ba ba wani a'a kukanka ko kasancewanka abin tausayi da zai amfane ka ko rashin ka bare za a ce to shikenan tun da kai na dama an yafe maka wa lokacin ya wuce sai dai in a duniya ne ka to da ka tun anan ka tuba gargadin da ake maka da wa'azin da ake maka maka amfani liyan fa'il ilmu qabla al mawt adimakum qad sala qawmun bi harbi du'a fama rajau ilimi mutum ya amfane ki tun anan duniya wasu sun je lahira sun nemi a dawo da su su gyara ba ba su daman sun dawo su gyara bayan an mutu an mutu kenan saboda haka tun anan za ka tuba shine ma'anan an karibin ma'ana karibin baina huwa baina an yanzura malakal maut kafin mutum ya ga mala'ikan mutuwa in ka ga mala'ikan mutuwa to lokaci ya kure maka kenan ba wani ka da za a abin da za a karba shine ma'anan kafin ka kai gargara lokacin da ake zare rai Ya sa zuwa hadisi ingantacce hadisin tirmidhi maza kuma ce inna allaha yaqbalu tawbatal abdi ma lam yughargil Allah yana karban tuban bawa matukan bai kai gargarawa wato matukan ransa bai zo makogoronsa ba shi ne ma'anan malam ya garge ai malam tabduk ruhu al'umma ransa bai kai makogoron ba in aka fara zare ranka to duk abin da kai duk wani duk wanda za ka yi Allah bai zai karba don lokaci ya kure maka a ah, don an ce duk wanda ya ga mutuwa ya tuba Allah zai karbi tuba za a yi kafirin nan ba wanda zai shiga wuta wa in ya ga mutuwa zai ne zai tuba to amma in abun ya kai ga haka to ubangiji ta ba zai karfi tuban kawai shi yasa ke sun mai tubu na min faribi da su tuba a nan kusa wato kafin mutuwa ta zo musu a nan duniya kuma kafin mutuwa ta zo musu sai Allah ta ce fa ulaika yatubu Allahu waɗannan su sune wanda ubangiji ta'ala yake karɓan tuban wadanda suke tuba kafin su kai wato ainihin gargara kuma tare da sharuɗin tuba kamar yadda na faɗa da sharaɗi niyan ba za ka sake yi ba ka yi nadama akan me yasa ka kuma ka bar sabon Allah in haƙƙin wani ne ka miyar masa in an je lahira za ka biya shi idan baka wato ainihin miyar masa ba Allah ta'ala ce wa kana Allahu aliman hakima Allah masanci ya san ayyukan bayansa kuma ya san irin hukuncin da ya dace musu hakimin kuma yana da hikima a cikin dukkan hukuncin da Allah ya yi akwai hikima a cikin saboda haka ya hukunta ka tuba kafin zuwan mutuwa in ba haka ba kowa sai ce ita sharholiya sai ce sai ga zai mutu sannan ya duba. to shi kuma ka tuban ma ba ka tilasta Allah ya karbi tuban ka ba sai ya dama ne zai karbi wato ainihin tuban ka sai Allah ta'ala ce wa zai tafi tawbatu karban tuba ba ta kasance ba lillazina ya'maluna sayyi'at wa inda suke aikata munanan ayyuka hatta idza habara ahaduhum al-maut hatta idan mutuwa ta zo wa dayan su kala sai ce inni tubtu al-ana sai ce nikan yanzu na tuba a wannan ba a karba ni wannan tuba dan da lokaci ya kure maka to daga auna ba a yi annabi Musa yana ta wa'azi yana ta wa'azi hatta idza adrakahu kun karaku da ya ga ya tsumu ya zai mutu sai ya ce ni tun an ya ce yanzu na tuba sau da haka sai tuba ya ce kuma ya shaida ba abota da gaskiya sai Allah yace ya ce da annabi Musa manzon Allah ne me Allah ya ce masa sai al'ana wa qad afaita qabl wa kunta min al-muslimin sai yanzu za ka tuba bayan da ka saba wa Allah ai ka makara kana cikin masu barna sai Allah bai karbi tuban sa yanzu haka yana wannan ana masa azaba da wutar jahannam annaru wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha quduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu saatu adkhilu ala fir'auna ashadda al to da haka suna nan suna cikin azabar Allah subhanahu wa ta'ala a kabarin sun yi tashi a kiyama za a shigar da su azaban da tafi ko ta azaba girma yasa Allah ta'ala ce baya karban duba ga mutumin da sai da ya zo mutuwa sannan yake cewa na duba yanzu wadan da zai ne mutu na wahun kufa ko kuma wanda suke mutuwa bayan sun mutu kan kafirci ko kuma wanda suke tuba bayan sun mutu kan kafirci idan mutum ya riga mutu kan Allah ta'ala ba zai karfi tubansa ba ulaika atanna lahum azaban alima waɗannan Allah ta'ala ya tanada musu azaban azaba aliman wato waɗanda suke azaba mai raɗaɗi sun ce azabar wutan jahannam duk wanda ya tuba bayan lokaci ya kure masa ba za a tuban sa ba wanda ya mutu a kan kafurci wutar jahannama ta nan tana sa kuma har abadan abada babu ranar da wato za a fita shi daga wutar jahannama domin ya mutu akan wato ainihin kafurci to kaga dukkan wanda ya kai gargara to kuma tuba ta kure masa ke to sannan bai yi masa kuma shi ne wanda bai kai gargaran ba amma bai tuwo ba har rana ta fito ta yamma rana kullum tana fitowa ta gabas sai bai tuwo ba har rana ta fito ta yamma to shi ma Allah ta'ala baya karban wato ainihin tuban sa da yadda ya zo a cikin suratul an'am ubangiji ta'ala ta yau ma ya'ti babu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanan min qablu aw kasabat fi imanha khayran wato ranar da wasu daga cikin ayon ubangijin ka suka zo shine rana ta fito ta yamma kaga duniya ta zo ta shi kenan to babu wani imani da zai warai amfani wai a ce mutum yanzu da bai yi imani bai sai to yanzu ya yi imani wannan imanin a banza da zai amfane ka ba lokaci a kure maka ko kuma mutum zai yi ce zai wasu ayyuka na alkhairi bayan da bai yi su ba wannan bai zai amfani shi ba ko ya ce zai tuba Allah bai zai karɓi su wannan ko ya ce bari ya yi ta sadaka ya yi ta a ka alkhairi ya yi ta nafin filo duk lokaci a kure maka ba za a karɓa ba Da domin alkiyama ta zo shi ka ga wahala ne ga ba don Allah ne kake ba wahala ka sani to ubangiji ta ba zai karbi wato irin wannan tuban ba kuma hadisi ya inganta cikin sai muslim manzara ma yace inna Allah ya yaqulu yadahu bil layli yatuba musibu an-nahari wa ya yadahu bin nahari yatuba musibu al-layli hatta taqlu ash-shamsu min maghribiha Allah ta'ala yana karban wato tuba na baya yana shimfiɗa hannunsa da daddare domin wanda ya laifi da rana ya tuba Allah ya karɓi tuban Allah yana shimfiɗa hannunsa da rana domin wanda ya laifi da daddare ya tuba Allah ya karɓi tubansa har sai rana ta fito ta yamma idan rana ta fito sai yamma da wannan kan ba za a karbi tubansa ba kwata-kwata kuma duk wasu ayyuka da zai na alkhairi Allah ba zai karɓa ba za ka duk abin za ka yi kai shi a yanzu kan lokaci ya kure maka ka tuba yanzu ka yi ayyukan alkhairi yanzu tun kafin lokaci ya kure maka shine ka zo mutuwa ko kuma rana ta fito ta wato ainihin yamma ubangiji ta'ala ya ce waɗanda waɗanda zai ne mutuna hun kufa wanda suke mutuwa akan kafulti suke mutuwa ko suke mutuwa akan shirka Allah ta'ala ba zai karbi duban su ba don inna za da ga shi an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman shi Allah ba a gafarta an amma shirka sai dai abin da bai shirka ko dai mutum da ma tan kafu yi ne bai taɓa mutum da ba bai ma yi da Allah abu bauta ba ne ya mutu to zai dawo ma hukan jahannama Allah bai zai karbi duban ko kuma yana bautan Allah yana hada bautan da wani shi ne shirka ke. ko masu bautan gumaka kuma su suna bautan Allah ko mutum ce shi musulmi ne amma yana bautan kabari ko yana saka hannu ya roƙi wani wali ko shehi zai biya masa bukatar kaga wannan yana yi wa Allah shirka to shi ma Allah bai zai gafarta masa ba kuma in ya mutu aka Allah bai zai karbi wato ainihin tubansa ba kuma duk yadda zai ko da zai fanshi kansa da duk abin da ya mallaka a duniya ba zai yi amfani ba amma da ya tabbata hadisi ingantacce hadisin bukhari da muslim hadisi kudus maza su ce inna allaha yaqulu li ahwani ahli an-nari azaban Allah zai gaya wa wanda ya fi kowa saukin azaba ranar alkiyama dan wuta kafuri mai shirka da ya shiga wutar jahannam shi aka fi sassautawa ma a wutan sai ya ce masa law anna lana ma fil ardi min shay'in a kunta ga ce duk abin da ke duniyan nan gaba ɗaya na arziki naka ne za ka fanshi kanka da shi wato za ka ba da shi domin a kubutar da kai daga azabar Allah sai a ɗauke maka wannan wuta ta jahannama za ka yi haka sai ce yi zan yi mana sai ce zan yi to ubangiji ta lace faqad sa'altu faqad sa'altuka ma huwa hawan min haza wa tafi sun bi adam shi ka bi fa abaita inda shi in zai ce na nemi abin da bai kai wannan ba aure abin da bai kai wannan ba ko mun zo alƙawari da kai kana tsoron annabi adam cewa kada ka mini shirka amma ka ki kace sai ka mini shirka shike na sai a ce shi gaba da zama a cikin wato ainihin mutar jahannama ko da haka duk abin da kake da shi ba abin da zai maka amfani sai sa Allah ya yi mala yan kuma malun wala banu illa man asalla bi qalbi salim ka ba ta amfani ka yanka ba ta amfani ka ba sai ka zo da imani sai ka zo da zuciyar da ta kubuta daga shirka zuciyar da take cike da imani da tsoron Allah ita kaɗai ne za ta amfani ko wani abu ana ganin sa kamar mafarki zai zo amma hira ne kuma zai zo kullum za a ji shi a cikin ko da ka gyara imaninka da tsoron Allah ka domin lahiranka ta yi maka kyau وبنجلي تعالى يا الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن تردوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا Ubangiji ta lace ya ayyuhan allazina amanu ya waɗanda kuka yi imani la yahillu lakum an a nisaa baya halatta a gare ku ku gaji mata tilas wato yan uwanku suka yi suka bar mata ku ce kun kun gaji matan ku ku aure su ko ku za ku aure da su ba ainihin iyayen su Wani ana yin sa a zamanin jahiliya Allah ta'ala ce haramun ne lalata wannan abu Ya ce wala ta ta'buduhunna kuma kada ku riƙe su ku hana su yin aure sai ai yanzu dan uwanku ne da ya bar matan sai ku rike ta ku ce ba za ta yi aure ba li tashabu bi ba'd ma hunna domin ku tafi da shashin abinda wato kuka ba sai ku ce ai sai sun biya ku abinda dan uwanku ya kashe ya aure sai an biya ku ka da aka kashe aka su sannan ku ba su je aure Allah ta lace ku ya ka duka ana yin wannan a zamanin jahiliya Allah ta lace illa an yati na bi fa'ishatin mubayyin sai dai idan sun zo da alfasha bayyane ne suka yi dina suka yi zina a bayyane ko kuma suka yi nishuri ko suka dinga faɗan baƙaƙen maganganu wannan kuma za ku iya karɓan wato abin da kuka aure su da su wato za ku iya cewa ba za ku bar su sai aure ba har sai idan sun fanshi kansu da abin da aka kashe na aure su wa ajiruhun na bi ma'ruf ubangiji ta lace ku yi mu'amala da matayen ku bin ma'rufi da abin sani a shari'a wato mu'amala wanda take kyakkyawa fa in idan kuka ki su ma ka ji ba ka son matar ka fa ta an takrahu zai yi ka ki wani abu wai da Allah fihi khairan katira Allah ya sa alkhairi mai yawa a cikin ji ba ka son ka kuma ta dinga haifa maka wato wai da suke nagari wanda za su amfane ka a duniya da lafiya Abdullahi bin Abbas yace a zamanin jahiliya mutum ya kasance idan ya mutu to waliyansa su suka fi cancanta da matarsa fiye da wato iyaye. idan mutum ya mutu yan uwansa sai su rike matan za a sa ta cikin kayan gado to kai ka gaji wanci kai ka gaji wanci kai ka gaji wanci idan mutum ya ga dama sai aure ta ko tana so ko ba sai da ai matar dan uwansa ne ko babansa ko ɗansa ko babansa ko ya sai aure ta zamani jahiliya duk ana wannan ana aure matan iyaye da matan yaya duka an yi kamar yadda za mu zo kan wannan tafiya sannan in kuma bai aure ta ba ma in ya ga dama zai ce to ni zan auren da ce shi nan wani ya zo auren ta sai yanka masa kuɗi sai karbi wannan kuɗin sai auren ta ita kamar ya sai da ita kenan ma ai ta sani su iyaye ba su da kuɗi ko kuma ya rike ta ma ya hana ta auren sai ce ba za ta aure ko ya ce har sai ta biya wani abu kafin ya bar ta wato ainihin ta aure duka wannan an yi shi a zamanin wato ainihin jahiliya kamar yadda abdullahi bin abba da faɗa to shine ubangiji ta ala yake haramta irin waɗannan al'adu da da haƙƙin mata musulunci ya ce la ya hindu lakum an sun nisa ba halitta, ku gaji mata tilar wa dole ta zama da matar yan uwanka ne tana hannun ka kai ka aure ta ko kai za ka aurar da ita ka karfi kuɗi yadda kake so ko sai ta fanshi kanta Allah ta'ala ya ce kada kada ku ya illa an ya'ti na bi fahishatin mubayyina sai dai sun zo da alfahi wani lokacin kuma suna rike sun ma su hana su yin aure shi sa ta ce wala ta'budu kunna kada ku hana su yin aure sai ta ke daga yanzu na haramta miki aure ki zauna har ki mutu ba za ki aure ba shi bai aure ta kuma bai bar ta tare aure ba musulunci duk ya lalata wani ka duba yadda za a ka takura wa ta amma sun makiya Allah ya ce musulunci shi ne tauye mace na take da yanci daɗi Allah ta ce sai dai in sun zo da alfasha wanda take wato ainihin bayyane wanda zai iya daukan umumi wato duk mutumin da ya auri mace ya bata sadaki to bai halatta kuma in dai sake ta ya ce sai ya bata sai ya karɓe sadakinta ba sai dai in zina ta yi ko kuma ta zazzagi iyayensa sai ce to zai sallame ta amma kuma sai ta fanshi kanta sai ta biya shi abin da ya kashe ko ta ba da wani kuɗi wanda idan yi haka bai aikata haramun ba ko kuma kamar da aka bin raba ya ce yace kana ar-rajulu fi jahiliyyati idza zanat imra'atuhu akhadha jami' amali alladhi safahu laha da idan a zamanin jahiliya idan matar mutum ta yi zina to sai karbi duk sadakin ta komai zai ta duke ta gaba daya to shine sai aka soke wannan hukunci da haddin da ake yi a wurin ne a idan mutum ya yi an mata haddi shi kenan ba magana ka kwace mata wato ainihin uh, sadakin da gaba. ba shine za a jefe ta har lahira tun da matar aure ne idan ya tabbata da shi ubangiji ta lace wa ashiru kunna bil ma'ruf ku wa matan ku mu'amala da abun sani a shari'a da al'ada wato ka ba ta haƙƙin ta sai da a shari'a. shari'ance za a ce a'a ka ba ta haƙƙin a al'ada za a ce a'a wani kan yana iya riko yana riko matan sai je kamata in abincin je kamata ta ci shi za ta ci a irin ka da kuma al'adan gari irin tufafin da ya kamata ta ɗaura irin ta kake irin ta kake tsaya mata idan an duba wadatarka da kuma ainihin al'adan garin ku haka wurin zama haka dukkan sauran wato ainihin mu'amaloli na yau da kullum da irin kalamai masu daɗi da murmushi da dariya da hidima da kake mana manzo da sama ya ce khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alkhairin ku shine wanda yake kyautata ta, ya yace ni na fi ku kyautata wa iyali sa manzo sama ina yi wa matansa murmushi da zaran ya shiga gida ina musu dariya ina musu murmushi ina musu wasa kaga wannan duk iya mu'amala sannan yana kiyaye su ayyukan gida an tambayi Aisha radiyallahu anha ya manzo kuma yake a cikin iyalansa sai ta ce na fi min ahi ka na fi min nati ahi ya kasance cikin yau iyalansa hidima ina taya su ayyukan gida yana dinki tufafinsa da kansa kuma sannan yana taɓar akuyansa da kansa wanda kuma duk mata ne za su ma idan takalmin kai dinki za ta dinke maka in ba shi shi in yayi dotti za ta goge maka riganka haka za ta kinta maka komai amma wani lokacin sai ka yi da kanka domin ka sauƙaƙe mana ida tana girki ida tana yi wa yara wanka tana renon yara tana kinsa yara za su tafi makaranta sai ka ɗebo abincinka da kanka ka ɗebo a kanka ruwa ka sha da sauran irin hidimomin da mata suke lokacin da suke da lokaci kuma su yi maka maza kuma yana yin irin wannan saboda ba da samfur ne da ake mu'amala da wato ainihin iyalai ya sa ita wasa da aisha ya yi tseren gudu da aisha da farko ta tsere masa domin ba ta da ciki daga baya ya sake tsere da ita ta tsere ma ya tsere mata har yanzu dinga mata dariya yana cewa wa hadhihi bikilka na rama abin da kika ne na tsere ne ya ga tana wasa da yan tsananta yan bebinta abun wasan yara ita wa Aisha menene wannan sai ta ce yan mata na ne ina renon kuma a ciki akwai doki wanda yake da fuka-fuka sai ta ce to wancan na tsakiyar me ce mata wancan na tsakiyar me ne sai ta ce ai ha a wannan doki ne sai ce to doki har da fuka-fukai adda kuku ya taba doke ne kuke doke yana tashi sama ne sai aisha ta ce baka ji labarin annabi suleiman yana da dawakai masu bukabukai ba sai mazan ma sai sama dariya ya tafi ya tsaya ya ɗebe mata kewa ne ya yi dariya din kawai ya ba ta dariya da ɗan ji daɗi ya sa yi wannan magana da ita shi sa komai matsayin mutum yana wasa da iyalansa wannan shine mu'ashara bil ma'ruf kuma ka ba su haƙƙin su arrijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim dole ka ciyar da su ومن تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة to da haka kamar yadda suke da haƙƙi a kansu su ma suna da haƙƙi a kanka ka ba su haƙƙinsu wanda ubangiji ta ala dora maka na ci da shafiyarwa da shayarwa da tufatarwa da ba da wurin zama da haƙƙin kwana da haƙƙin da mu'amala mai kyau da bukatun su yau da kullum na jinya da asibiti da dukkan abin da ya kamata na tare da iyayensu da ƴan uwansu wannan haƙƙi ne nasu akan ka wajibi ne kai aka in kai haka shine ka bi umarnin ubangiji ala. ka musu mu'amala mai kyau kuma Allah ta'ala ce fa in karitumu in kuka kisu matar ka ta maka wani abun haushi ka ji ba ka son ta Allah ta'ala ya ce kar ka ki ta gaba ɗaya. Ba a sa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khayran kathira zai yiwu ka ki abu kuma sai Allah ya sa alheri da yawa zai yiwu matar ka ji ba ka son ta amma kuma sai Allah ya ba ka zuriya tsayi ba ya'ya masu albarka ta hanyar wannan mata kaga sai ka rike ta saboda ne saboda ainihin ya'yanta zai yi ka ji ba ka son ta kuma zama ta da wasu ɗabi'u masu kyau na karrama iyayenka da daraja ƴan uwanka da yin abin da ya kamata umarni da hani duk abin da kake so tana yi maka tana kinsa maka gidanka tana maka tarbiyyar 'ya'yanka da ilmantar da su da maka wani wani to sai ka duba irin waɗannan abubuwan kuma sai ka rike ta da sauƙi shi sa manzala kuma ya ce la ya fara mu'minatan in kari amin ha kulukan rafiya min ha'a kada mumini ya ki mumina ya wasa kada mace ya ki matarsa idan sai maka wani ɗabi'a mara kyau to ai kuma ta da wasu ɗabi'a mai kyau in ka in baka gamsu da wannan ɗabi'ar da ba ko wannan halittar da ba to ai kuma tana da wata ɗabi'a ko wani abu na halittar da wannan kake bukata dama kuma dan adam bai zai zama ɗari bisa ɗari ba dan adam tara ne bai cika bai cika goma ba idan kenta ne bai maka ba to ɗabi'ar ta zai maka amma daga kenta ɗabi'un ta bai mata ba akwai kenta akwai addini ta shi sa maza sama da ya take hafsa sun samu rashin jituwa ya take ta ubangiji ta lace ka dawo da ita ya ga malaika da yuri murhu fa yuraji'ha fa innaha qawwamatun qawwama wa zawjatuka fil janna fa mun ce shi dawo da ita domin me yawan kiyamul ne, me yawan yin azumi matar ka ne a janna kaga mace zaka yi rike ta ko don addini ta ne kiyamul layli ne karatun alqur'an me yin azumi mai kyautata yan uwa ne alheri matan kirki sai ka rike ta koda a ce a zuciyarka akwai wani abu wanda take maka wanda ba ka so ko wani ɗabi'a ta ko haka kawai ka ji ba ka son ta sai ka ji tausayin ta saboda irin waɗannan abubuwan sai ka rike ta shi maza suna aka umarce shi da da hafsa matarsa saboda riko da addini da take ne ta Allah kara mana imani da tsoron Allah sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalamu alaikum wa rahmatullahi Allah malam ka taimaka mana mu samu riba biyu mu samu eh, mu saurari tafsiri kuma mu samu kiyamun laili hakan zai samu ne malam in aka fara karatu da wuri kuma malam mu talakawa ne ba mu da lokacin barci da safe malam don Allah ko za a taimaka mana a soma karatu karfe tara a tashi zuwa goma don Allah malam a taimaka mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da gidan aljannatul firdaus bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullah kai ta hada ni da Allah kai ta magiya dalilin da ya sa muka kai karatun nan karfe goma saboda dokan da aka sani ba wai shine ta karatun ba idan muka ce za mu yi karfe tara zuwa goma za a ce muna tafsiri ba rikodin muke yi ba don dama haka muka saba tafsiri sai muka ce to mu kai shi karfe goma lokacin da za a ce rikodin muke yi ba tafsiri muke domin dai tafsiri ne ya kamata a fara shi da wuri to wannan shine dalilin da yasa muka kai shi wannan tani amma babu laifi za mu iya rage lokaci din tun da kayi magiya da yawa mu ringa farawa kafin karfe goma yau dai mun kai goma da rabi saboda wani uzuri ne amma ba shine ya kamata mu yi ba in kun lura goma saura karfe goma goma da minti kaɗan haka muke fara wato tafsiri mu saboda yanayin yadda muka samu kanmu amma lokacin tafsirin kwana biyu da muka yi na farko ai kun ga karfe tara da ɗan kaɗan muke fara shi ba wai muna fara shi a kurarren lokaci ba amma ba zan ɗauka muku alkawari ba amma dai insha Allah za mu duba mu gani mu dinga farawa kafin karfe goma saboda haka kai sai ka zo da wuri ka jira in ma karfe tara da rabi ne in ma goma saura ne wannan kuma kai za ka iya kiyaye wannan amma ni ban maka alkawarin cewa karfe kaza da minti kaza da dinga zuwa amma dai insha Allah kafin karfe goma za mu yi kokari mu fara wato tafsiri din saboda kila kana bukatan kai bacci kafin tahajjud idan kuma kai jarumi ne in mun tayi daga tafsirin sai ka hana idon ka bacci ka je kai wasu abubuwan ka sai ka zarce kawai kai ta zarce duk da cewa ka ba da uzuri cewa kai talaka ne ba za ka iya <laughs> baccin safe ba to kila zai baka matsala amma alhamdulillah dai alai hadin dai zamu mu ci gaba da tafsirin mu yanda abin nan ya kama za yi shi insha Allah kuma goma da eh, shade saura da muka kai yau ba wai da nufi muka yi shi ba insha Allah za mu dawo ta ɗin mu na da goma saura eh, mu dinga fara tafsirin da izinin Allah dama kuma ko lokacin da muke tafsiri don goman karshe zo muna rage wato ainihin lokaci din insha Allah kuma za rage kamar yanda muka muka saba Allah ta'ala ya samu dace yace malam Allah ya saka da alkhairi eh malam ina son karin bayani akan goman karshe yaushe suke farawa saboda wasu suka sukan fara tahajjud ne goma kamar yau ya sha tara wato daren ashirin wasu kuma sai gobe ashirin to waɗanne ne goman ƙarshe da manzon Allah sallallahu alaihi Sallam ya raya kuma yace a raya su goman ƙarshe suna farawa daga gobe ne wato daren ishirin da ɗaya shi ne goman ƙarshe ke shiga yanzu kamar in ka kai azumi ashirin to kaga wannan daren shi ne daren ashirin da ɗaya an shiga goman ƙarshe shi yasa idan da watan zai cika talatin to za ka ƙirga kwana goma ne daga wannan daren ashirin da ɗaya in yai kuma ya yi nusan ya cika ya zama ashirin abin nan tara ashirin da tara ne to kwana tara kawai za ka ƙirga amma in ka ɗauka daren ashirin yau kenan shine ne daren ya fara da in watan ya cika za ka girga kwana goma sha ɗaya ne kuma kwana goma aka ce ba kwana goma sha ɗaya wani amma babu laifi a fara tahajjud daga yau saboda duk watan ramadana ma wato watan tahajjud ne watan kiyamun laifi. ina ga abin da ya sa wasu suke farawa tun yau suna son su yi saukan alkur'ani ne ko da da a ce watan yayi nusan in ma ai ko da watan yayi nusan misali 29 ne kaga in kullun kana yin izu shida shida zai zama ka sauke kenan shi yasa shine hikiman da yasa suke taran goman goman ƙarshe ɗin amma lalle goman ƙarshe yana farawa daga ran da ka kai azumi ashirin to wannan diren ashirin da ɗayan wannan diren shine goman goman ƙarshe amma babu laifi idan ka fara wato daga diren ashirin ɗin ma domin duka ramadana lokaci ne na kiyama daidai na'am ce don Allah malam ina son fassara ko kuma karin bayani akan wayannan kalmomi da suke cikin wayannan ayoyin kamar fadin Allah wa ma asabakum yawmal taqal jam'ani fa bi idnillahi wa liya'lamal mu'minin wal ya'lam allazina nafaqu yace naji ji wasu yace malam naji ka fassara su da Allah Allah yayi haka don ya bayyana da wanda suka yi imani wasu kuma suna fassara shi da sunan don Allah ya sani to malam yace wannan maganin wannan fassarorin dukan dukan su daidai ne ko kuma wanne ne su zama daidai to idan ka ce don Allah ya sani kenan kamar da bai sani ba duk abin da ya same ku a yakin odu na jarrabawa sai ka ce Allah ya yi haka ne domin ya san muminai da munafukai kenan kafin a yakin hudu Allah bai san masu imani ba bai san munafukai ba sai da aka yakin hudu sannan ya sani kaga ilimin Allah fil azal tuntuni yana nan kafin a dace kama zan kai mumini ne ko ba mumini ba to shi yasa malaman tafsiri suka ce li ya'laman nan ilmu zahir ake nufi ilimi na zahiri shine Allah ya bayyana amma shi Allah ba abun da yake buya masa saboda haka Allah ya yana jarraban mumini domin ya bayyana imaninsa wani ya alaman mummini? domin Allah ta'ala ya bayyanar da suwaye masu imani kuma muminai ma su san su muminai su san su kaga shi yasa da aka yi yakin uhudu din mutum 300 munafukai aka gane a wannan yakin kaga an gane masu imani wanda suka tabbata da waɗanda suka juya suka ce su ba suka shi kansu akan abin da wasu san meye bane Sau da aka ce yasa idan ka zo tafsiri saboda kada wani yayi wa Allah abin nan mummunan fahimta ko ya jahilci Allah in ka ce wani ya alaman mumini don Allah ya san mumine ka wuce to fa wani zai ce kenan Allah bai san su ba sai da aka yi ne sai da aka yi wannan to kaga wannan ayan inda kaka koma baya abin nan ko ko bane ko gaba ne liyami zallahu al-khabitha min at-tayyib kaga don Allah ya bambance munafukai da muminai to shine ma'anan waliya alamal mu'minin din kenan kaga bambancewa ai Allah ta'ala yake nufi amma shi a wurin sa ya riga ya sani so da haka da ake nufi a nan shine Allah ya bayyanar wato ya fito da ilimi na zahiri wanda za a gane wannan mumini ne wannan kuma munafiki ne amma ilimi na ne tuntunin Allah subhanahu wataala ya sani so irin wannan fassarorin wani lokacin ba sai mun fito muna ta wani bayani a kansu ba saboda galibi masu sauraron mu masu bukatar ma'anan Qur'ani ne su fahimci hukunce hukunce da wa'azi a cikinsa. wani lokacin in ka tsaya kana ta fiffe da kalma ta larabci kana ta faɗan wannan kaza wannan to sai kaga ka cinye mutane lokaci kuma ba iya rike wa'annan abubuwan da su yi ba ka cinye musu lokaci amma in ɗalibin ilimi kake karantarwa ko kuma ya tambaye ka sai ka bayyana masa wannan So da haka idan ka je tafsirai ka duba duka za su ce maka ilimi na zahiri ake nufi shine Allah ya bayyanar da wannan so wanda yace don Allah ya san mu'mini ya shiru gaskiya wani zai iya fahimtar da Allah bai san su ba san da aka yakin ne ya san su kuma alalin ba haka bane Allah ya san abin da ke cikin zukatansa wa huwa alimun bi zati sudur Allah ya san abin da ke cikin zuciya ya ala ya alau man khalaqa wa huwa al-latiful qadir khabir ya alamu ma tuwaswisu bihi an-nafs wa huwa aqrabu ilayhi min hablil warid duk abin da ke cikin zuciyanka Allah ya sani kafin a yakin Uhud da bayan an yakin Uhud amma mu ne ba sa iya sani sai Allah ya kawo wani abu domin ya bayyanar da wannan ilimi din a zahiri kowa sai na'am yace malam shaidu nawa ne wato ake so domin tabbatar da wato liwadi wanda za a iya yi da haddi a kan shi to wasu malamai sun yi kiyasin shaidun luwadi da da na zina saboda haka sai ya zama guda hudu ne kawai guda hudu ne kamar na zina mun karanta a cikin misbahus salih wa fi zina awil luwadi arba saboda haka guda hudu ne ake nema a zina da kuma wato liwadi wasu suka ce a ai zina mun samu dalilai a kansa shi kuma luwaɗi mutum biyu ma za su iya ba da shaidansa kamar shaidan sata ne ko makamancin wato irin waɗannan saboda haka kenan eh, ala'ayi halin ya danganta da shi alƙali shi alƙali ne yin hukuncin wanne ya rinjayar wanda ya rinjayar a kansa zai hukunci in mutum biyu ne ana sa mutum biyu zai iya kashe mai zuwa in kuma shi ya rinjayar da mutum hudu ne ana samun mutum hudu zai iya sai sai an samu mutum hudu kafin ya kashe mai luwaɗi saboda babu wani nassin hadisi da ya ce mutum hudu ne ko kuma mutum biyu sai dai luwaɗi lalle ya yi kama da me ya yi kama da zina amma yana da bambanci da zina ta wasu ɓangarori shi yasa a hukuncin su ma aka bambance aka ce kisa kawai za a yi kaga hukuncin kisa kuma galibi duk inda za a yi hukuncin kisa shaidu biyu kawai ake nema adalai sai dai a ne kawai aka ce shaidu guda hudu na masu bukata addu'o'i Allah biya musu bukatun su na alkhairi وما لا بيا وانا بقاتمنا على خير جبادة اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين